darasinmu na farko electricity and electronic electricity and electronic ko kuma electronics in aka ce electricity shine wutan nefa da kuke ji nefa ba sunan wutan ba ne sunan kamfani ne yanzu da aka canza na nan ana cewa yola kamfani kaza kaza an cire sunan nefa kuna gani ana kiransa da yola kamfani wani abu nefa din national electric power authority shine yake zama nefa nefa wutan nefa da muke ji national electric power authority in ban manta ba wutan electric na ƙasa gaba ɗaya shine aka sa wa suna nefa amma ba wai sunan wutan ba ne sunan menene kamfani idan tafiya ya tafiya mutum zai ɗauka kamar sunan a wannan ne kamar misali wani ya ce man wanke baki sai mu ce makilin makilin ba sunansa ba ne amma me yasa sunan kamfani ne sai a tafi akan makilin ko kuma dukkan wani takabin nan ɗin rubutu sai ka ce big bairo ko kuma ka ce a big bairo menene big ɗin sunan menene sunan kamfani ne ba wai sunan abin ba ne ko a ce omo omo sunan kamfani ne ba sunan me ba ba sunan abin ba ne kamfanin da ya daɗe ana amfani da shi sai a kira shi da sunan amma menene sunan asalin wuta electricity city wutan nefa kenan wutan nefa shine electricity sannan menene electronics shine kayan wuta electricity wutan nefa da muke amfani electronic fa kayan wuta wannan wayan menene electronic ne Computer electronic ne a tv electronic ne radio electronic ne za a ce electronic appliances kayan wuta kayan wuta sannan muna da su diode mu ce su ic mu ce su a transformer mu ce su a resistor duk wayannan su ma me kayan electronic electronic kaya ne na electronic company idan aka ce electronic sune kawai kayan wutan da kake amfani da shi a wuta tv radio waya kwamfuta da sauransu da kemara wanda muke rekodin dinnan duk sunansu ne suna bangaren electronic kayan wuta amma electricity fa wutan da kansa wutan da kansa wutan nefan da kansa electricity electronic fa kayan wutan to darasi ne kamar yadda na faɗa mai muhimmanci a wannan zamanin duk da ba mu iya ba za mu dinga yin abin da muka iya za mu sanar da ku ballibu anni walau aya za mu dinga ɗaukan abubuwan da yake da muhimmanci da larabci da hausa da turanci kamar yadda muka yi darasin kwamfuta larabci hausa turanci idan ka da wayan nan guda ukun za ka fahimci abin da ake nufi to za mu ɗauki electricity an electronic darasi na farko yau za mu ɗauki definition kawai definition menene definition ma'anansa ma'anan electricity muna je ana electricity electricity menene electricity electricity is a type of energy that can flow from one place to another electricity is a type of energy that can flow from one place to another wannan shine menene definition nashi ma'anansa da larabci za a ce tarifinsa ka faɗi ma'anansa kowane irin abu musamman in ka je makarantun gaba ko a secondary ko a wani waje tashi je can can wajen tashi na ce ba in ka je manyan makarantu dole sai ka san menene definition za a fara sannan ko exam za ka yi za a ce ma define ka fassara wannan ka kawo ma'anansa ko a larabci za a ce ma tarif ka kawo tarifin alkur'ani ka kawo tarifin hadisi ka kawo tarifin fikiu da sauransu electricity is a type of energy that can flow from one place to another me ma'anansa ka ce shi electricity nan is a type of energy wani ya yanayi ne na energy energy shine karfin yin aiki karfin yin aiki ko karfin abu kowa yana aiki da duk abin da ka gani a duniya da energy a jikinsa kai mutum ɗin nan menene akwai energy a jikinka blackboard ɗin nan wannan fensir ɗin duk wani abin da ka gani ko makan nan akwai me a jikinsa akwai energy menene energy shine abin da zai baka daman motsi da tafiya yanzu maganar da nake yin nan ni ma ina kona wani energy ne a jikina kamar batir ɗan mota ko waya ko rediyo idan batir din ya kare shi ma zai tsaya ni ma ina da energy menene energy zan ci abinci in sha ruwa haka Allah ya ni zan samu energy na a cikin abinci idan na ci abinci na sha ruwa ya shiga jikina sai jikina ya markada akwai hanta akwai fufu akwai kayan aiki gaba daya ya markada ya sa a cikin hanji hanji kuma sai ya zuki wannan abubuwa masu amfanin sai ya sa a jikin jinina sai in tashi in tafi in yi magana in yi aiki yanzu da ban yi karya ba yanzu nan ina ta maganan nan a tsaye an jima batir ɗina yana karewa sai kaga jikina yana mutuwa ihun da nake ba zan iya sosai ba sai kaga na fara gajiya sai kaga ina son zama wani lokaci sai kaga maganan ma da kyar ido na yana ganin dufu dufu energy na ya fara karewa a jikina batir ɗin da yake amfani a jikina ya kare to a ina zan samu batir in sa a jikina sai in je in ci abinci sai in sha ruwa sai in dan zauna idan ya dan nike ya shiga jikina kuma sai kaga na sake samun karfi na tashi ko guduwa zan yi ko aiki zan yi sai in yi ina yi ina yi ina yi wannan abin da yake ciki na dan in ya kare energy ya kare kuma sai ka ga jikina ya dan mutu sai in zo wani lokacin har ba za ka iya tashi ba kamar lokacin azumi da safe jikinka akwai energy yana tafiya yana raguwa yana raguwa in ya zo akwai lokacin da in kai aikin wahala energy zai tafi sosai ta yadda har za ka zo tashi ma zai zama da kyar in kai wasa mutum zai iya mutuwa idan yau bai ci ba gobe bai ci ba jibi bai ci ba zai iya mutuwa kamar mota ne mansa yana karewa haka shi ma sai ya tsaya tun yana nuna ma yana jikin yana jikin yana nuna alama har zai tsaya in janareto ne haka in waya ne an jima yana titit yana titit yanzu ga shi nan akwai energy zai dinga nuna min ga wutan nan kore an jima zan ga ko wutan nan ya fara zama ja zai nuna min cewa enejinsa ya fara karewa idan na danna na gani sai ce batir yanzu me 10% saura 8 saura 6 yana ta wannan sai zo ya kashe kansa enejinsa ya kare ba zai iya aiki ba duk wani abin da ka gani a duniya yana tafiya da wani energy ne murya na din da yake fitar nan ma energy ne me yake tura shi akwai abin da na ci a jikina idan da ina jin yunwa ko yunwa ta ci ne an ce in yi magana ba zan iya magana ba in an ce in yi motsi zama ma ba zan iya zama ba sai dai kwanciya wani lokaci a kwanciyar ma hankali na zai fita a jikina dan ba energy to electricity nan shi ma energy ne wanda shine in ya shiga cikin rediyo rediyo zai yi magana eneji ne in ya shiga jikin waya waya zai kunnu eneji ne in ya shiga jikin kwamfuta kwamfuta zai fara aiki eneji ne in ya shiga jikin gulab gulab zai kunna shi ma menene electricity is a type of energy za mu zo mu yi sa muka ce za mu dan taba physics gwargwado duk da ba a yin sa primary amma za mu dan taba shi gwargwado saboda ka fahimci wasu abubuwa type of energy wani kala ne ko wani yanayi ne shi ma na energy shi wutan nefa din electricity is a type of energy wani abu ne wani karfi ne shi ma na menene wani yanayi ne na karfi energy din kala-kala ne to electricity shi ma yana daga cikinsu that can flow wanda yana iya fitowa that can flow wanda zai dinga bujirowa yana fitowa from one place daga waje ɗaya to another zuwa waje ɗaya. kamar yanzu da a ce za mu zo za a ce maka wannan abin shine psychic wata ran za a ce psychic sai mu sa glob a nan za a ce nan wajen waya ne ko wani abu ne mun hada nan wajen kuma sai mu zo mu sa misali batir idan muka kawo wannan wai abin nan din muka jona a nan gulob din da yake nan wajen gulob din da yake nan wajen sai ka ga akwai abin da ake ce masa electron sai fara yawo a nan Idon idonka baya kallo in tafiya ta yi tafiya za mu zo mu nuna idon zai dinga abin da yake tafiya a jikin waya ana ce masa electron sunansa ne electron sun zai fara tafiya a jikin batir din sai fita sai kaga suna guduwa su zo nan wannan ma sai fita ya zo nan ko kuma in ya zo ya shiga ta nan sai ya fita ta nan shine yake kunna glove din akwai wani abin da idon ka baya kallo sai ya dinga gudu ya zo ya shiga cikin gulob din sai kaga gulob ya kunna idan wayan nan ne akwai abin da idon ka baya kallo flow yana fita from one place daga waje daya to another zuwa wani waje yawo yake yi to duk wani electricity din wani abu ne shi yasa an ka daura hannu zaka ji ya jaka wani abu kamar ya soke ka wani abu kamar ya buge ka to akwai electron da suke fita idon ka ne baya kallo su ne suke guduwa suna yawo a cikin igiyan lokacin da ka raba ko ka kashe shi shikenan ka raba in ka kunna sai ka ga wani abu ne yake guduwa kamar ruwa su ne suke zuwa su kunna duk abin to suna nan a tare a cikin batir din nan wani da yawa wani kaɗan in suka kare wutan nan ma ba zai kunnu ba to wannan fitan electron din from one place daga waje daya to anoda zuwa waje daya shine ake cewa electricity yanzu aka zo aka kunna transformer wayan da aka sa a jikin transformer sai ka ga a jiki akwai electron din wutan suna guduwa suna shiga duk gidan da aka jona wannan wayan sai ka ga wannan abin yana guduwa ana kiransa electron suna shiga su je su shiga duk abin da ka kunna in tv ne in sun shiga sai su fara aiki wasu abubuwa ne kanana idon ka baya iya kallon su su ne suke fita daga waje ɗaya zuwa waje ɗaya daga falwaya su shiga gidanka daga nan su shiga nan daga jikin caja su shiga jikin waya su ake cewa electricity wannan abin da yake fita enijin da yake fita daga waje ɗaya ya je wani waje ya kunna wani abu shi ake cewa electricity what is a electricity electricity is a type of energy that can flow from one place to another electricity is a type of energy that can flow from one place to another in aka ce electricity wani kala ne shi ma na energy wani kala ne na karfi wani kala ne na ikon yin aiki that can flow wanda yake fita from one place daga waje daya to another zuwa wani waje za mu zo wata mu nuna da idonka ka gani sannan sai muka zo muka ce types of electricity idan aka ce electricity din akwai types nasa me manan types ire-irensa da rabe-rabensa types of electricity rabe-raben electricity muna da rabe-rabe guda biyu ka rike a kai akwai static electricity static electricity akwai kuma current electricity static electricity da current electricity ko a exam aka ce maka menene type na electricity ko su nawa ne za ka ce su biyu ne in an ce ka fada a eh, static electricity da kuma current electricity types of electricity ire-iren wuta akwai static electricity akwai kuma current electricity yadda muka faɗa yana fita daga waje ɗaya zuwa waje ɗaya wannan shine batir a cikin nan akwai electron da yawa a tare gwargwadon nauyin batir ɗin da girmansa da am da aka sa gwargwadon yawan electron da suke ci kamar ruwa ne a ce yanzu ruwa da yawa a ciki idan kan famfo ne na kunna zai ta fita to shi ma electron ɗin da yawa yanzu kana ɗaura wani abu sai ka ga abin da yake spark ɗin da kake gani electron ɗin ne suke guduwa na nan su zo su haɗu da nan sai su hayi me sai su yi spark electron da yake nan wajen in ka haɗa wayan nan yanzu in yi yawo ya zo nan sai ya tsaya nan ma yana yawo yana tsayawa suna ta yawo a cikin nan in ka ci ka bukaci su fita kana sa wani abu shikenan sai su fita su ga cikin abin yanzu sun ɗauka na haɗa wani abu ne sai su gudu su dawo ashe ba wani abin da zai aiki ba ne sai su yi spark wannan ana cewa short circuit karka saboda zai bata abin da kake wannan to in aka ce electricity wuta ne wanda shi ake iya amfani da shi karan electricity akwai static yanzu ba mu da lokaci yanzu misali abubuwan da ran muka ce muka siyo daga intanet gashi na bare daya abin kwamfuta ne za ka ga za a faɗa ma a ce maka static sensitive device abin da fa yake cikin nan yana yana da akwai wutan da ake kira static electricity in ya taba shi zai iya lalacewa yanzu kai ma a jikinka akwai wuta ni ma a jikina akwai wuta yanzu haka kana tsaye ma a jikinka akwai wutan nefa wannan abin ma a jikinsa akwai wuta duk wani abin da ka sani a duniya a jikinsa akwai wani wuta sai dai wani irin wuta shin wutan zai iya amfani zai ja mutum ba zai ja ba negative ne positive ne amma dai akwai wani wuta me zai nuna ma haka da za ka ɗauki tsumma guda biyu yanzu ko ka ɗauki bargo a lokacin sanyin nan in ka rufu bargon sai ya zo ya taɓa kanka za ka ga yana wani tirtsatsi na wuta an wajen akwai duhu in ya taɓa gashinka ko ya taɓa ɗan uwansa za ka ga suna spark kamar yadda na haɗa wannan ya yi haka to za ka ga bargo biyu ko ya zo ya taɓa gashinka zai yi spark wannan spark ɗin yana nuna ma a jikin bargon akwai wuta a jikin gashin naka ma akwai wani wuta amma wutan ne ba da yawa ba ta yadda ko zai kashe ka ko kuma wuta ne da ake kiransa static a jikina ma yanzu hannuna din nan ina taba wani abu ina goga akwai wuta yanzu wannan abin shi yasa in za ka zo ka bude gashi bature ya faɗa ma duk suna yin abin su da ilimi ya sa ma hannu sai ya sa zane yace karka yadda ka taba shi yasa aka sa wannan abin karka yadda ka taba shi da red saboda wutan da yake jikin hannunka zai iya bata shi kuma in ya baci ka ce abin ba kyau ashe kai ka bata kafin ka zo ka bude wannan abin ka taba sai a ce ka tabbatar wutan jikinka ya zama babu yanzu a jikina ina haka ina taba rigana ashe hannuna akwai cajin wuta a jiki to in zan zo in taba wannan sai in haɗa hannuna yanzu wutan da yake hannuna zai fita da na zo kamar yadda in kai haka batir ɗin da kaɗan-kaɗan zai kare in na zo na yi haka na kaɗa shi kenan wutan da yake cikin hannuna zai sifa ido na baya kallo ya fita sai in buɗe wannan in cire in ba haka ba kawai hannuna akwai caji ban sani ba sai yanzu ina tabawa sai in bata abin kayan kwamfuta ne in na sa kuma sai in ce baya aiki idan waya ne haka akwai ƙananan abubuwa a cikinsa in kai mai gyaran waya ne kar in ka bude wayan kar ka taba bature a ka'ida zai ce ka sa hand glove ka tabbatar ba static electricity ka yi kaza amma wani bai sani ba zai zo ya bude kana taba wani abu sai ka kona karshe sai ka ce abin baya yi ashe kai ka bata to electric static electricity wani wuta ne yanzu ka ɗauki roba ko ka samu balambalam ka fura misalin da za a bayar in ka fura balambalam ka goga a jikin riganka musamman riganka kamar a ce kod ne ko irin rigan sanyi kana goga so biyu so uku so hudu so biyar idan ka bari sai ka ga wannan balambalam din ya ba wa riganka wani wuta ko kuma wuta riganka ya ba balam-balam din wuta don hakan ka bari zai iya mannuwa ma a jikin riganka yanzu wannan wataran in ka zo ka samu gashi ko wani abu kanana in ka zuba a jikinsa sai ka ga yana rikewa ko nan wajen da za ka kawo gashi ko wani abun ka ɗaura zai rike me yasa ya rike akwai wuta ne a jikin shi yasa yake makalewa me yasa tsumma da tsumma wata ran suka haɗu kamar yadda muka fada shi ma akwai wuta in kana tafiya misali akan taburma ko akan kafet ko akan darduma kafanka babu takalmi tafiyan da kake din kafanka yana gogan tsumman yana caji yana caji lokacin da ka zo ka tsaya a ka akwai wani wuta wanda idonka baya kallo ya ɗauka a jikin me a jikin kafet ɗin ya yi caji to in kana so ya zama babu sai ka haɗa ka biyu ko ka haɗa da wani abu sai cajin ya zama babu sannan a lokacin damina idan muka duba lokacin damina akwai abin da ake a sama ana kiransa arrad wani mai kara ɗin da yake yi menene a ciki za ku ga wataran har zai cire tirtsatsin wuta wataran ma zai zo ya faɗa kan wani abu ya ƙona. to shi ma menene static electricity ne yana lokacin da gajimare ke tafiya gajimare in ya zo yana tafiya wannan gajimare ne a sama nan ma wani gajimare za ka gan daga kai suna yawo wannan zai zo ya wuce haka wannan zai zo ya wuce wannan zai shiga cikin gajimaren wani abu ne su ma kamar hadari ko kamar su kamfo haka suna tafiya to lokacin da gajimaren nan yana nan wani ya zo ya wuce ta kusa da shi ko ya goge sa sai su yi wa junansu caji sai wannan ya ɗauki wuta wannan ma in ya zo yana wucewa ya goge wannan sai ya ɗauki wuta a nan akwai wutan da yake taruwa static electricity gajimaren nan ba mamaki zai je gonge. nan zai je kasuwa nan ya je bagaro suna ta yawo in ga ga kai wannan ma ya yi caji wannan ma ya yi caji duk a jikinsu akwai wuta to akwai lokacin da in suka samu sai su sabu waye zai ɗauki wutan da yake jikinsu babu kuma babu waya a jikinsu amma suna cike da wuta to lokacin da zaka ga ya zo ya yi spark duniya ya yi wani ihu za ka ga wani tirsasin wuta to aka ce duk lokacin da gajimarin yana tafiya yana tafiya sai ya yi ɗan ƙasa in ya ji ƙanshin ƙasa ko ya yi kusa da ƙasa kaɗan akwai inda Allah ya yi sa ba za su yi sifak ɗin ba amma akwai inda zai sauka ko wani wajen da yanzu duniyan nan gaba ɗaya wani waje tudu da kwari ne duk lokacin da gajimarin ya zo inda yake ƙasa kusa da ƙasa kamar mayan ƙarfe idan ka je ɗaya nan ka ɗaya nan gwargwadon karfin su zai ja dayan to lokacin da yazo wannan gajimarin ya zo kusa da ƙasa ko inda yana jin kanshin ƙasa shikenan sai yayi yi spark kamar waya biyu ka zo ka hada ga cajin da yake jikin ƙasa ga kuma nashi sai su hadu sai ka ga ya buga kamar yadda wayan transformer yake buga sai yayi wani kara wutan da yake cikin gajimarin sai ya fita in ya fita kuma sai ya zo inda ya ji kanshin kasan sai ya zo ya fada wajen wata ran ya zo kan bishiya wata ran ya zo kan dutse wata ran ya zo ƙasa in ya zo har wuta zai kama ya dinga ci wani lokacin kuma wutan in kaɗan ne ba sai ya kama ba wani lokaci in wutan da yake nan ɗin in yayi yawa har zai tada gobara a wajen zai iya kashe mutum to wuta ne shi ma a ciki a tare amma wani irin wuta ne ana kiransa static electricity wuta ne wanda ba a iya amfani da shi ka kunna waya ko wani abu sannan ba yi saka rike ba domin wutan da yake cikin nan da za a bawa in sabon garin nan la'alla duk za su iya amfani da shi amma ga jimare yana tafiya da shi to wani waya za a sa a sokar da wutan babu Allah ya tara shi lokacin da ya zo ya ji kanshin kasa sai ya hadu da kasa sai ya buga wutan sai ya sauka ya sufa kenan sai ya ci gaba ana tafiya ga jimaren har yanzu suna yawo sai ya kara zuwa ya caji in ya gogi wannan ya caji in ya gogi wannan zai tara wutan lokacin da ya zo ya samu dutse ko kasa kusa da shi sai ya zuba masa ana kiransa me static electricity haka mu ma jikinmu wata ran za ka kwanan nan ba wuta a ina in ka zo ka taba sai ka ga wata ran ya ja ka wata ran kofa in za ka buɗe kofa ko kubba na karfe wata ran ka je ka taba sai ka ga wani abu kamar wuta ya ja ka amma kuma ko wuta babu a gidan me ya faru a jikin kubban nan akwai wani wutan da ya taru ya yi caji a jikin hannunka ma akwai in ka zo ka taba sai ka ga ya ja ka wata ran tire za ka je ka ɗauka sai ka ga kawai ya ja ka wata ran rigan jikinka ne sai kaga ya jaka wata ran bargonka ne sai kaga ya jaka to ana kiransa static electricity wani wuta ne a ɓoye a jikin komai akwai wani da yawa wani kaɗan don haka in ka zo in kana so na hannunka ya zama babu sai ka haɗa jikinka da jikinsa ɗan uwan nasa sai ya zama babu idan kuma jikin karfen nan ne akwai in kana so ya zama babu in ka haɗa shi da wani karfe ɗan uwansa shi ma zai zama babu amma an ba haka ba duk akwai caji a jikinsu wanda za mu zo mu nuna to shi ake cewa static electricity wutan da yake jikin gajimare da yake sauka a lokacin damina da wutan da yake jikin mutum muka ce gashi nan yana da kyau ka sansa yanzu gashi an faɗa maka an ce maka akwai me an akwai static electricity a hannunka fa kar ka taba abin da yake cikin nan zaka bata gashi an sa ma a leda mai kauri kar ka taba zai iya lalacewa ba dole ne ya lalace ba amma ba zai iya bature komansa yana yi ma da ka'ida zai fa amma baka jin turanci sai ya maka gwari gwari ga hoton hannu an sa ma zane kar ka taba har sai lokacin da ka tabbatar jikinka ba caji static electricity wutan da yake jikin gajimare yana jikin wannan yana jikin kafanka yana jikin hannunka Karan electricity kuma shine wutan da muke dan Allah muna recording current electricity shine wutan da kuma ana iya amfani da shi ka jona ka kunna waya ka kunna tv ka kunna wani abu ana kiransa current electricity shine wanda muka ce yake ta gudu a haka yake zagaya sunansa me karan electricity amma na jikin gajimare fa electricity baka isa ka sa waya ka kawo sa ba ba za ka iya ba in ma ka sa wayan in ma a kaddara za ka sokar da shi in ka sokar sai dai ma barna ba zai yi ka yi amfani da shi ba su ake cewa static electricity wanda ake amfani current electricity to yau a takaice me muka yi kawai definition din ka a wuta electricity and electronic electricity abu ɗaya ne electricity is a type of energy electricity wani yanayi ne shi ma na karfin aiki that can flow wanda yake fita from one place daga waje ɗaya to another zuwa wani waje type of electricity rabe-rabensa kuma akwai static mun ba da misali gashi akwai current gashi mun ba da eh, misali sai mu zo abu na gaba electronic electronic to menene electronic in ka sa s electronics in ka babu s electronic menene electronic electronic is a study and use of electrical devices that operate by controlling the flow of electrons or other electrically charged particles. Electronic is a study and use of electrical devices that operate by controlling the flow of electrons o other electrically charged particles me ma'anansa in aka ce electricity kun ji ma'anansa shine wuta kawai wutan da ana amfani da kuke kiransa da suna wutan nefa muka ce nefa din sunan kamfani ne sunan wutan electricity to menene electronic electronic din is a study shi kuma wani ilimi ne and use da yadda ake amfani of electrical devices da yadda ake amfani da kayan wuta ilimin da za ka sani na yadda za ka yi amfani da kayan wuta shi ake cewa electronic ilimin electronic electronic is a study wani karatu ne ko ilimi and use of electrical devices na yadda za ka iya amfani da kayan wuta yanzu na ce akwai abin da na saya a cikin nan ran nan mun kawo kun gani abin da yake cikin nan kayan wuta ne za ka sa yana bukatan wuta voltage kaza am kaza ga yadda ake yi to idan baka san wayan nan sirrin ba za ka je ka kona abin tun a sabonsa nan kayan wuta ne idan ka bude shi ko ka bude bayan bature zai faɗa maka abubuwa da yawa zai ce ga yadda za ka yi amfani ga yadda za ka sa wuta ga voltage ɗin da yake so ga karan ɗin da yake so ga irin daɗewan da zai yi fuskan nan yana cin batir kaza in ka kunna application kaza yana cin batir kaza sannan kuma ga cajin da zaka yi amfani da shi sannan cajin ga inda zaka soka in yayi yawa zai kone in yayi kaɗan duk ya zama sanin wannan abin shine san electronic din wayannan kayan wutan su ake cewa electronic da sanin sa da yadda za ka yi amfani da shi that operate wanda ake kunna shi ko ake amfani da shi by controlling ta yadda ake hukuntawa ko ake kontrol shine ka ka dinga seta abu ko ka gyara shine controlling the flow of electron yadda za a dinga controlling a hukunta electron da suke fita muka ce a jikin batir akwai electron cajan waya akwai electron a cikin kasa wuta to lokacin da ka ɗauko electron ɗin kai za ka yi controlling ɗin shi ba mamaki wannan yana bukatan voltage biyar to idan na zo na sa voltage bakwai ko voltage goma na ƙara electron ɗin ya yawa zai iya ɓata wayan nan voltage ɗin shi yake tura electron ɗin wani abu ne haka electron ɗin ga voltage a nan in voltage ya zo shi zai tura su in voltage din nan ya zama biyar sai ya dinga tura su da kaɗan kaɗan suna tafiya in voltage din ya zama goma sai ya hankaɗa su a lokaci ɗaya su ta shiga cikin wayanka ko cikin kwamfuta sai su bata. to yadda za ka yi controlling ɗin fitowar electron o ko kuma other electrical charge device ko kuma yadda za ka yi amfani da wani abin da yake da caji kamar batir ɗin nan abu ne a charge device an riga an yi cajin sa akwai wuta a ciki to yanzu in ina so batir din nan muka ce menene 12 volt 12 amp hour voltage goma sha biyu sannan kuma yana da am goma sha biyu wayan nan kuma ana yin cajin shi ne da voltage nawa voltage biyar am din kuma kar ya wuce am biyu voltage din kuma biyar to ya zan yi ina so in yi caji to in ka san ilimin electronic sai ka zo nan ka samu abin da za ka sa ko regulator ko kuma abin da ran na faɗa muku na mota sai ka sa sai ka rage ka yi control ɗin electron da suke fita yanzu suna fita da yawa ya zan yi in rage fitan sun nan ya yi yawa ya zan yi in rage akwai abin da ake cewa regulator sai in zo in sa da wasu abubuwa kanana na kayan wuta sai in rage sai in ɗauka ina sa a waya na sai ku ga kuma na yi caji amma da ɗin nan da zan kama in yi abin nan in sa sai dai kona wayan to ya za ka yi ka yi control din fitowar electron or other cha, uh, electrical charge particle kamar irin wannan abin abin da yake da caji ya za ka yi ka yi amfani da shi shine kawai ilimin electronic electricity ilimin wutan da kansa electronic ya za ka yi amfani da kayan wuta idan ke mace ce kamar yadda muka fada a gida kin je gidan miji ko an miki aure akwai rediyo akwai tv akwai waya akwai ga abin nan irin obin din nan akwai kuma kuka wanda yake amfani da wuta murfu irin na wuta ya zan yi akwai fanka ya za ki ki amfani da shi ya za ki san karfin wutan da yake bukata ya zan yi duk mun faɗa a baya to wannan amfani da kayan wutan da yadda za ka yi controlling din shi ake cewa electronic electronic is a study electronic wani ilimi ne wani karatu ne and use da kuma amfanin of electrical devices da yadda za ka yi amfani da kayan wuta electronic wani karatu ne yadda zai koya ma yadda ake amfani da kayan wuta that operate by controlling the flow of electron yadda za ka yi hukunta yadda za ka gyara yadda za ka seta yadda za ka daidaita fitan electron me electron wannan abin da yake fita a nan yadda za ka daidaita su o ko kuma order electrically charged uh, particles ko kuma wani abin da yake da caji a jikinsa ya za ka yi ka yi amfani da shi ka sarrafa kayan wuta ko ka kunna kayan wuta shi ake ci a electronic yanzu wannan shi ma definition nashi can ma ga definition nan kuma menene mun faɗa maka types ɗin wuta idan Allah ya kai mu gobe za mu zo mu ci gaba menene a gaban dole ka je ka haddace wannan dole ka je ka haddace wannan sai na tambaye ka kuma in ka je wata wani makaranta inda in ka je ka ce za ka yi karatun electronic za a buƙaci wannan ko kuma a cikin karatun physics za a buƙaci wannan dole ka haddace tarifin nan da wancan wannan shine karshen darasin mu ne yau gobe za mu zo mu daura subhanaka wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik zan yi kullewa